ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسله لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم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 muna yi wa Allah subhanahu wa godiya wanda ya ba mu dama muka sake haɗuwa don ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na babban malami abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari alaihi rahmatullahi wanda ya samu suna al'adabul mufrad a yau daren 18 ga watan ah, rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1442 wanda ya daidai da 28 ko da tara watan biyu shekara 2021 miladiya kafin mu shiga cikin karatu za mu yi ta'aziyya ga 'yan uwa musamman na unguwannan da malamai da ɗalibai game da rasuwan bawan Allah malam Tahir wanda yake na'ibi kamar da ake ce masa na'ibin liman na masallacin kwastan Da kusan kowa daga cikinmu inda za a tambaye shi game da shi zai ba da kyakkyawan shaida ne game da shi muna roƙon Allah sun ta'ala ya gafarta masa Allah ya ji kansa. Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka abin da ya bari kusan rayuwa kenan babu wani daga cikin mu wata rana za a bada labari game da shi ko a faɗi alheri ko a faɗi shari. muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace mun tsaya a babi wanda Imam bukari ya bulla ko kan shi za mu tashi babi na 446 babul la'an hadisi na 316 babul la'an babi wanda ke bayani akan mai yawan tsinuwa al-la'an wanda ke yawan tsinuwa hadisi wanda muka karanta ko babin da muka karanta babin karshe wanda yake laysa al-mu'min bit-ta'an mu'mini ba wanda ke yawan suka bane imam al-bukhari sai kawo hadisi abdullahi bin umar idan ban manta ba ya nuna abdullahi bin umar ba mai la'antar mutane da yawa ba ne amma ya taɓa la'ana su ɗaya a lokacin da wani bawansa ya ƙure shi so imam bukhari sai kawo babu wanda ke bayani akan yawan tsinuwa menene hukuncin wanda ke yawan tsinuwa yace haddathana sa'id bin abi maryam qala akhbarana muhammad bin ja'far ce sa'id bin abi maryam ya ba mu labari yace muhammad bin ja'far bin abi kathir ya ba mu labari ne zai zaid bin aslam Ya zai zaid bin aslam malaminmu ya ya bani labari ɗaya daga cikin malamin garin madina yana da majalisi a masallacin manzu sallallahu alaihi wa alihi wasallam har muhammad bin ajilan yakan je yi karatu a gurin shi yana mai tambayoyi yake cewa babu wanda nake ganin kwarjininsa cikin malamai irin zaid bin aslam har shi zaid bin aslam yake ce ma muhammad bin ajilan ya ce ka je ka koyi yadda ake tambaya idan ka san yadda ake tambaya sai ka dawo ka koyi ilimi yana ganin kwarjininsa ya ce to abu na farko shi ne ka koyi yadda ake tambaya sannan in ka nemi in ka san yadda ake tambaya ka dawo ka koyi ilimi zai bin na ya ce an umi darda daga umar darda a sugura qalat an abi darda mata ta ruwaito hadisi daga mijinta abu darda cewa abu darda ya ce kawalan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi kira da amincin Allah kare tabbata a gare shi ya ce innal la'anin la yakununa yawmal qiyamati shuhada'a wa la shufa'a innal la'anin lallai masu yawan kinuwa la yakununa yawmal qiyama ranan tashin kiyama ba za su kasance shuhada masu ba da shaida ba wala shufa'a ba za kuma su ba da ceto ba ba za su kasance cikin masu ba da shaida ba a ranar tashin kiyama wala shafa'a hakan nan ba za su kasance cikin masu ceto ba a ranar tashin kiyama abinda ake nufin shi da shuhada malamai suka ce yana ɗaukan ma'ana guda uku ko makamancin haka ma'ana na farko shine wanda ya zamanto yana yawan tsinuwa ba a buƙatar ba a buƙatar shaidarsa saboda ranar tashin kiyama za a kira al'ummu kamar yadda ya zo a tafsirin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida Allah zai zo da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zamanto shaida kan wannan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sai ya bada labari yace akwai annabawan da za su zo ranar tashin kiyama da mutum daya akwai annabin da zai zo da mutane biyu akwai annabin da zai zo da mutane uku sai a tambaye su a ce shin annabawan nan naku sun isar da sako ko ba su isar da sako ba al'umman nasu sai su ce ba su isar da sako ba sai a tambaye annabawan a ce ku kuma kun isar da sako ko ba ku isar da sako ba sai su ce Allah mun isar da sako Allah kuma ya san cewa sun isar da sako Allah sai ya ce waye shirin ku sai su ce Muhammadu wa ummatu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine shaidan mu da shi da al'ummarsa to sai a zo da al'umman nan su zo su yi shaida akan sauran al'ummun shine ma'anan cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan kunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida za a zo da an sanya ku ku zama to ku ne adilai al'umman nan al'umma ce adila wacce za ta yi shaida ta raba gaddama tsakanin al'ummun da za su suka gabata idan suna gaddama tsakanin annabawa da al'ummansu waɗannan al'ummar su za su yi shaida a ranar shine wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas ku ne shaidu akan mutane wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida shi kuma annabi sai ya shaida akan ku kuma to shine ranar nan duk wanda ya zama to mai yawan tsinuwa ba za a buƙaci sa ba a ranar nan bai cikin masu shaida a ranar kaga wannan abu yayi muni a ce mu'minai suna shaida a ce wa mutum yana cikin mumina amma a ce kai baka da hurumin kai shida baka da dama kai shida saboda ka cika tsinuwa a duniya a wannan abu ne wanda ke nuna cewa yawan tsinuwa ba abu ne mai kyau ba ma'ana ta biyu wasu malamai suka ce abinda ake nufi da layaku nuna na wato Allah ba zai datar da su fi shahada ba a nan duniya balle su zamanto shuhada'u a ranar tashin kiyama tunda mutum ya samu shahada abu ne taufiki ne ba wai iyawan mutum bane ba karfin mutum bane ba dabarar mutum bane sai dai wanda Allah ya dashar da shi shike shike shahada to Allah ba zai datar da wanda ke yawan tsinuwa ya samu shahada ba sannan akwai ma'ana ta uku wanda malamai suke bai wanda kusan shi ba dalce ne mai karfi ba wala shufa'a hakan nan ba za su zamanto masu ceto ba tunda ai ceto mutum ne wanda ke misali yana son ya samu ya nema ma dan uwansa alfarma Shi ne mai ceto dan uwansa ƙila ya cancanci a masa ba, to shi yana neman a masa afuwa ko kuma yana da buƙatar ɗan uwansa za a san shi a wata daraja yana neman a ɗaga masa daraja to duk wanda ya zama to mai yawan tsinuwa ai tsinuwa mutum ne yana neman Allah ya kore mutum ko ya kore wani daga rahama to in ya zama to mai yawan tsinuwa mai yawan nema ma Allah ya kore mutum daga rahamarsa ta yaya za a yi ranar tashin kiyama ya nema masa ceto kaga bai dace bai da hurumin ya nemi ceto tun da ɗabi'unsa ba ɗabi'u ne na rahama ba wanda ke da rahama a cikin zuciyarsa wanda ke su shi ne wanda yake nema wa mutane alheri to shi ne ran tashin kiyama zai yi ceto to kuma a lokacin da mutum bai samu ya yi ceto ba kaga al'ummansa waɗanda suke kusa da shi danginsa 'yan uwansa wanda kila da ya samu ya musu ceto ba zai samu ya musu ceton ba tunda mun san ceto kusan kala uku ne kamar da shagul islam ibn taymiya yi bayani akwai guda biyu wanda suka banta ga manzo sallallahu alaihi wasallam na farko a shafa'atul uzma a lokacin da annabawa ga baki za su janye mutane suna mokifi, rana ta so ko ana cikin gumi ana cikin fargaba da firgici da tsoro za a je a samu annabawa su ce ceto Allah ya fara hukunci Allah ya gabatar da hukunci annabawan nan gabaki ɗaya za su noke da adamu da nuhu da Musa da Ibrahim da Isa alaihi musallam dukkan su ce ba za su iya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ceto to wannan ceton bantacce ne wannan ceton bantacce ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kuma akwai ceton da za a yi na ɗan aljanna su shiga aljanna yace wa hatani shafa'atani khassatani lahu wa'annan ceton guda biyu bantacce ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai ceto na uku wanda mutum zai yi an za a yi ceto ne ga waɗanda suka cancanci a musu uku ba wanda suka cancanci shiga wuta sai a musu ceto shiga aljanna to wannan ceton shine suka ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu annabawa da siddiqai da wasu su kowa zai iya shiga cikin wannan ceton to wanda yake da yawan tsinuwa ba zai shiga cikin waɗannan masu ceton ba wanda wannan na nuna kenan ba abu ne mai kyau ba Allah ya Allah ya kiyaye mu yace haddathana Abdul Aziz bin Abdullah Abdul Aziz bin Abdullah ya ba mu labari wai Abdul Aziz bin Abdullah al'uwais wala haddasa ta rubuta aida za ka sake rubutawa a kan shi wala haddasa na suleiman bin bilal ce suleiman bin bilal ya ba mu labari anil ala daga ala ala bin abdurrahman bin yaqub qala an abihi yace daga mahaifinsa abdurrahman bin yaqub kenan qala an abi huraira daga abu huraira wani lokaci za ku ji ana bayani kan isnadi wani daga ina rana da isnadi a dai karanta matani ko to amma abu ne wanda kusan shine adan karatun shine adan ilimi tunda al'umma ga baki daya babu waɗanda suke da isnadi sai wannan al'umma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kadai suke da isnadi shi yasa ake cewa ummatul isnad al'umma waɗanda suke da isnadi sauran al'ummu zaka ga abin da yake dalili mafi karfi a gurin su sai kaga bashi da isnadi littafi mafi tsarki da suke girmamawa bashi da isnadi to mu kuma sai kaga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam an tattaro su da isnadi to da ba dan isnadin nan ba kuma da mutane sun bani musamman a irin wannan zamanin da muke ciki laulal isnadu qala man sha'a ma sha'a kaga wannan Abdullahi bin Barak ya fade shi ne tun wancan lokacin cewa Abdullahi bin Barak ne ko cewa da ba dan isnadi ba da mutum zai faɗi duk abin da ya ga dama da ba dan akwai isnadi ba amma idan mutum ya faɗi magana yanzu sai a ce me san mulana rijalukum ka kawo mana waye ya giya ma ina ka samo shi daga ina ka kawo shi ka kawo mana silsilan waɗanda suka karantar da kai sai mu dube su gani ana karɓar zancen su ko ba a karba to dole ne idan ana karatu wanda akwai isnadi a ciki a raya isnadi akan cewa waɗannan mutanen ba wai sunaye bane a in adam ne sun rayu a wani lokaci a wani zamani kuma sun karantar kuma kamar yadda muke kawowa misali imam bukari ya ce haddathana na aziz bin abdullah ka suranta cewa imam bukhari yana zaune ne ɗalibai suna gabansa yake karantar da su yake cewa malamin mu abdulaziz bin abdullahi al-uwaisi ya karantar da mu yace haddathana sulaiman bin bilal shi kuma malamin shi sulaiman bin bilal ya karantar da mu yace anil ala bin an abi haka dai kai ta surantawa cewa waɗannan in adam ne sun rayu mutanen kwarai mazajen kwarai radiyallahu anhu da ba don su ba da ba za mu iya bota ma babu yadda za a bauta ma Allah matsakin sarki amma Allah ya zaƙe su suka yi ma addini hidima suka tabbatar da waɗannan abubuwan ta yadda duk wanda ya kawo zance a yau ya ce Allah ya ce ko annabi ya ce cikin sauƙi za a tantance shi cikin sauƙi za a ce wannan annabi bai taɓa faɗa ba ko kuma annabi ya faɗa ko kuma a'a wannan zancen ana dangana wa annabi ne ƙarya ne to kaga wannan mutanen dole ne a karanta da yanayinsu a faɗi da suke saboda mu rinka samu muna musu ainihin tarahumi alaihim rahmatullah yace abu hurairah radiyallahu anhu yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah ta kara tabbata a gare shi yace la yanbaghi lis-siddiq an yakuna la'anan la yanbaghi lis-siddiq an yakuna la'anan baya dacewa la yanbaghi lis-siddiq ga wanda yake siddiki mai yawan gaskata al'amura ko wanda aikin shi ke daidai da zancensa idan ya yi magana za ka samu maganarsa ya yi daidai da aikinsa ana ce ma irin wani mutanen siddiƙai ko kuma wanda duk abin da ya zo daga Allah da manzansa gaskatawa yake baya tantama ana ce masu siddiƙi ko kuma ma duk wanda ya kasance musulmi ya yi imani da Allah da manzansa ya yi imani da Allah da manzanni kamar da Qur'ani ce eh, yace innal ladina amanu billahi wa rusul walladheena amanu wanda suka imani da Allah da manzanninsa to su ne as-siddiqun to la yanbaghi lis-siddiq bai dacewa ga as-siddiq an kuna la'anan ya zamanto mai yawan tsinuwa la yanbaghi eh, shekul islam ibn taimiyya yana cewa wannan tarkibin duk sanda ya zo a cikin ƙur'ani ko sunna to yana dilala ne akan wani abin da yake mumtani a shaddal imtina wanda ba zai yiwu ba ne kawai ya taɓa faruwa tsananin hannuwa ba wai kawai bai dace ba ne ba rashin dacewa ba ne a'a kusan haramun ne sawa'un an faɗe shi ne a abin da ya shafi ƙaddara, ko kuma an faɗe shi ne a abin da ya shafi shari'a Sau da kai dullu ala al-mumtani shaddam tina'an shara'an wa qadaran ko cikin shari'a ko a abin da ya shafi kauni alƙadarul kauni misali Allah ya ce وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي بيواني حرام بذي بني كوي har abada. a ce ubangiji madauki sarki ya zama ya riki ya riki da kaga layan bagi to abu ne wanda kaunul alkauni alqadar alkauni ya kore shi ba zai taba yuwa bane haka nan idan aka ce layin bagi lil mu'mini an yakuna kaza wato haramun ne ga mu'mini ya zama la'ana. wato bai dacewa la yaliqu bihi min ayyi wajhin min alwujuh shine la yani la yan bagi li siddiqi an yakuna la'ana bai dacewa ya zama mai yawan tsinuwa mumini biya mai yawan tsinuwa bane kuma in ka duba abin zai zama tsananin eh, mai ake ce mai hazarun eh, Hanin zai fi tsanani akan iyaye game da 'ya'yansu iyaye game da 'ya'yansu ya fi tsanani a wannan fannin saboda da'awar da addu'an da iyaye za su ga ƴaƴansu addu'a ne karɓaɓɓe kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa imam al-bukhari ya ce haddathana muhammad bin yusuf muhammad bin yusuf al-firyabi malamin imam al-bukhari wanda ana ce ana cewa mustajabu da'awa wata rana sun fita za su je su yi roƙon ruwa aka ce ya daga hannun sai yana roƙo bai sauke hannun ba sai da Allah ya musu ruwa qala haddathana sufyan yace sufyan ya ba mu labari ko da yaushe muna cewa in aka ce Sufyan yana iya daukan Sufyan al-Thawri yana iya daukan Sufyan ibn Uyayna to wani lokaci sai a dubi malamin wancan a dubi ɗalibansa a san su wane ne wanda yayi zai yi to amma a wannan yanayin Muhammad bin Yusuf al yana karban hadisi gurin Sufyan al-Thawri yana karban hadisi gurin Sufyan ibn Uyayna yanzu ya zamu mu sani gurin waye karba sai mu dubi malamin su ko sai muka dubi malamin sai muka ga Sufyan al-Thawri yana karban hadisi gurin A'mash malamin shi anan Sufyan ibn Uyayna shi ma yana karban hadisi gurin al-A'mash sai ya zamanto akwai rikici kenan amma saukin al'amarin da Sufyan al-Thawri da Sufyan ibn Uyayna duk malamai ne wanda an yarda da su sai kasu ne shi Sufyan ibn Uyayna imamu Makka wanda imamu Shafi'i ke cewa laulal Malik wa Sufyan ibn Uyayna la dhahaba ilmu al-Hijaz shi kuma sufyan al-thawri dama imamun hujja ne amirul mu'minin fil hadith to kaga ko wannan ne ko wancan ne hadisin da ya inganta amma idan ka duba siyakin zaka iya rinjaye da cewa sufyan al-thawri ne me yasa saboda al-amash kufi ne abi zubyan kufi ne da aka zai fi karkata ya zama to cewa ya kaɗi hadisin ne ta gurin mutanen kufa ba gura muna san mutanen hijaz ba wallahu alam ban samu na duba an gawa ne ne hakika ne ba amma yana tunanin sufyan al-thawri ne qala anil a'mash ya ce daga a'mash kuma rijalun cikin waɗanda suka karbi hadisai kutubu sita duk sanda kaji an ce al'amash amash mutum ɗaya ake nufi alal itlaq Sulaiman bin Mihran al'amash an abi zabiyan ce daga abi zabiyan husaini bin Jundub al-Kufi qala an Huzaifa shi kuma ya ce daga Huzaifa bin al-Yaman sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sahibu sirrin nabi qala ma tala'ana qaumun qat illa haqqa alaihim al-la'na ma tala'ana qaumun qat babu lokacin da wasu al'umma za su rinka tsine ma kawunan su illa haqqa alaihimul la'ana face la'ana sai ta tabbata gare su duk sanda mutane suka zama to tsinuwa suke ma juna to sai la'anan nan ta fada saboda ai idan bai fada kan wanda aka yi wa ba zai dawo kan wanda yayi saboda haka duk sanda mutane suka ta la'ana to za a samu la'anannu cikin su tabbas la'anan sai ta soka kansu wa'annan hadisan da malami ya kawo kenan imam bukhari ya kawo kenan dan bayani akan yawan inuwa cewa yawan inuwa ba ɗabi'ar mu'minai bane ya kamata a kaurace musu sannan ce babu man la'ana abdahu fa'ataqahu babu wanda zai mai bayani akan man la'ana abdahu wanda ya la'anci bawarsa fa'ataqahu sai ya yanta shi hmm? wa atbi'il eh, sayyi'atal hasana tamhuha ya la'anci bawan sai kuma ya yanta shi yace to shikenan ka zama da fi sabilillah yace hadathana ahmad bin yaqub yace ahmad bin yaqub al-mas'udi ya ba labari qala hadathani yazid bin miqdam bin shuraih bin hani kenan yace yazid bin miqdam bin shuraih ya ba mu labari an abihi daga babansa an jaddihi daga kakansa qala kakan ya ce wato shuraih bin hani kenan ne a aisha yace ummuna ummul mu'minina aisha radiyallahu anha ta bani labari qalat inna abubakar la'ana ba'd raqiqihi tace lalle abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ya la'anci ɗaya daga cikin raqiqihi bayansa ar-raqiq wato al-abid kenan al-mamluk فقال النبي sallallahu الله wa sallam sai annabi tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace ya aba bakar ya kai abubakar alla'anuna was-siddiqun masu yawan kinuwa suna haduwa da siddiqai mutum zai zai iya zama siddiqi yana yawan yana lawan kinuwa suna haduwa wa'annan dabi'u guda biyu kalla wa rabbil ka'aba annabi ce ina na rantse da ubangijin ka'aba da wannan na nuna mana idan mutum zai rantsuwa sai dai ya rantsuwa da ubangijin halitta amma baya rantsuwa da halitta mutum bai rantsuwa da ka'aba bai rantsuwa da ɗakin Allah bai rantsuwa da kabarin manzan Allah haramun ne wai da wasu suke ganin girma wani yana ganin in ka ce Allah wallahi yana ganin baka yi rantsuwa ba sai dai ka ce mutum ya rantsi da kabarin manzan Allah sai ya girmama rantsuwan alhali wancan shirka ne mutum ya yi irin wannan rantsuwa. kalla wa rabbil ka'aba yace na rantse da ubangijin ka'aba marrataini aw talata annabi na faɗin wannan so biyu ko so uku abubakar radiyallahu anhu da ya ji wannan fa'ataka abubakar yawma idin ba'da rafiqi abubakar sai je yanta wasu daga cikin bayansa. thumma ja'a annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya dawo gurin annabi tsira da amincin Allah kare tabbata a gare shi ya gaya mai ce na yanta wasu bayi ya rasulullahi la la'a'u ba zan koma ba ba zan sake ba ba zan sake la'antan wani ba wanda wannan na nuna maka yadda abubakar radiyallahu anhu ke da saurin imtisali na umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ce wannan ke tabbatar da as-siddiqiyyarsa cewa yaro Abubakar Allah anuna was-siddiqun nan da nan ya tashi ya yace an yanta taka. sannan daga baya ya wuce ya Allah ba za a sake ba shikenan wannan wanda wanda hakan na nuna cewa idan mutum yayi kuskure ko yayi wani abin da bai dace ba yace ba za a koma ba wanda ana karantar da yaro idan yayi abin da ba daidai bane aka mai fada yace to ba zan sake ba yana daga cikin tarbiyya ta musulunci a koya ma yaro faɗin haka idan aka kwaɓe shi kan abu a nuna masa cewa to yace ai hakuri ba zan sake ba wannan daga cikin ɗabi'u masu kyau sannan babi na gaba yace babu tala'uni bi la'anatillahi wa bi ghadabillahi wa bin nari babi dake bayani akan at-tala'uni bi la'anatillahi inuwa da tsinuwar Allah da la'anar Allah mutane su rinka tsine ba kansu da la'anar Allah wa bi Lahi ko su rinka tsinuwa da fushin Allah wa bin nari ko su rinka tsinuwa da wuta mutum ya ce Allah ya tsine wa mai ƙarya kaga at-tala'un bi la'natillahi kin Allah shi tsine wa mai karya. ko kuma bi Lahi ya ce Allah ya fushi da wanda ke kaza wanda ya kaza Allah ya fushi da shi ya shiga cikin fushin Allah ko bin nari ya ce shi Allah sai a nan ne nike ganin dai za ka ji mutum na cewa idan ba haka bane Allah ya ƙona shi ina ji ban tsammani akwai al'ummar da suke da wannan tsinuwa in ban da wannan al'ummar tamu ban sani ba amma wai mutum ya jara'a ya ce in ba kaza bane Allah shi ƙona shi ya ce in yayi kaza Allah shi ƙona shi kuma ka bashi minti ɗaya zai yi abin nan minti ɗaya ka bashi za ka ga yayi wancan abin da ya ce in yayi Allah shi ƙona shi wannan kama akwai ƙillata kofi min Allah a wa jalla kama mutum da san me yake me yake wani la'ana yake jawo makan shi ba yace haddathana imam al-bukhari yace haddathana muslim wa to muslim bin ibrahim qala haddathani qala haddathana hisham hisham ad-dastawai kola an qatada qala yace daga qatada ibn di'ama as-sadusi qala an al-hasan qatada yace daga الحسن أو حسن ابن أبي الحسن البصري حسن البصري قال عن سمرة دقى سمرة بن جندب صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال يجي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي إرادة أمين شاء الله تقال تبتها أقريش ياجي لا تناعنوا بلعنة الله كذا كرنك إنوا دس إنوا الله ولا بغضب الله كود فشن الله ولا بالنار كود وتا وندا shekul albani alaihi rahmatullah ya sanya wannan asar din a cikin hadisin nan ya sanya shi a cikin da'if adabul mufrad yana ji saboda an ana ta qatada ko kuma da ya zama to al-hasan an anasta amma da yake shekul albani kan tad'ifi da an anas al amma to ibnu hajar ai ya sa shi ne a tabaka ta biyu ko a cikin tabaqatul mudallisi dan haka ya kamata ne ka a dubi an anal qatada qatada mudallisi ne idan yace an to akwai yiwuwan ba daga wanda ya karɓo hadisin ya juye shi ba shi yasa ana buƙatar ya ce na. kamar yadda ko da yaushe muna bayani akan tadlisi ko idan mutum wanda ya zama mudallisi ya ce an to ba a karɓar riwayar sa sai ya ce na, musamman iya zama zo tadlisin isnad yake yi wanda ya jiwo magana daga gare shi ba zai ambace shi ba sai ya ambaci wani saboda kada a fahimci wane ne wanda ya ba shi labari to amma idan ya zama to tadlisu shuyukh yake yi ba a buƙatar ya yi tasrihi bi tahdid sai dai ya fayyace mana waye ya ji magana daga gare shi misali wanda aka san yana iya zuwa kamar da muka yi bayani eh, kwanaki tadlisu shuyukh ni an san da Abu Ubaida wani sai zai ce haddathana waye na munayi karatu gurin Abu Muhammad eh kuma Abu Muhammad ne ba ƙarya bane amma ba a sani da Abu Muhammad ba an sani ne da Abu Ubaida amma da gaske ni Abu Muhammad ne to duk wanda ya kasance yana irin wannan tadlisin ba a bukatan ya tasirihi cewa haddasa sai dai ya fayyace ya faɗi sunan mutumin ya faɗi nisbarsa sai da za a gan shi idan to ya fayyace shi to wannan isnadin ta fuskar ah, an anar fasada yana da da rauni sannan babu na gaba yace babu la'anil kafir babu wanda ke bayani akan la'anar la'antan kafiri la'antar kafiri qala muhammad haka yake a ku حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد المسندي أما وعي محمد إنا سوى عبد الله بن محمد المسندي ما لم إمام البخاري إمام البخاري نا كربان حديثي أقول إنشي المسندي yana daga cikin kusan kawunnansa ko yana cikin kawunnansa wato suna dangantaka da imam bukhari har wani ke cewa ai dole ka tara hadisi in har kana da dangantaka da al-musnadi to shi wannan abdullahi al musnadi baya karban hadisin da bai isnadin sa ba hadisi marfu'i kawai kirfa idan aka masa idan aka masa hadisi hadisi mursal kiyali shi yake ko a masa hadisi mawqufi kiyali shi yake amma musnadi wanda aka dangana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da shi yake hidima saboda haka shi abdullahi ibn muhammad malami imam al-bukhari saboda haka muhammad anan gurin shine imam al-bukhari haddathana muhammad ba imam al-bukhari ne ke cewa haddathana muhammad ba wanda ya karbo adamul mufrad daga imam al-bukhari shi ke cewa haddathana muhammad muhammad anan gure shine imam al-bukhari muhammad bin isma'il al-bukhari qala haddathana kuma za ku ga shine har zuwa nan gaba da zamu karo da muhammad muhammad muhammad yace haddathana abdullah bin muhammad al-musnadi qala haddathana marwan bin muawiya marwan bin muawiya wa mun ci karo da shi kusan so uku satin da ya gabata wa zai iya gaya mana marwan bin muawiya alfazari مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يزيد يزيد بن كيسان اليشكري قال عن أبي حازم دقى أبو حازم قال عن أبي هريرة يتي دقى أبو هريرة رضي الله عنه قال يتي قيل يا رسول الله أبو هريرة يتي أنت بتشيوى يا مزا الله ادعو الله على المشركين ka yi ma mushirikai mummunar addu'a udu'ullaha alal mushirikin wannan na daga cikin uslubin larabci addu'a'u idan ya zamanto li shaksin addu'a ne mai kyau idan ya zamanto ala shaksin to tsinuwa ne ya kace da'alahu ya masa addu'a ya kace da'a alaihi ya masa tsinuwa akwai wani abuci na wanda yake bani labari ce wani Daya daga cikin malamansa ya je hajji ya je umra sai ya dawo sai ce ai sai suke larabci sai ce ana da haftu da umra sai ce masha allahu fa kai fa raja'atum qala alhamdulillah da'awna alaikum jami'an <laughs> da'awna alaikum bi ma'ana mun <laughs> ba addu'a ne mai kyau ba sai dai ce da'awna lakum mun yi muka addu'a to shi da suke cewa ud'u Allah 'alal mushrikeen ka tsire mu mushrikai ba ka musu mummunar addu'a Allah ya halaka su Allah ya musu kaza Allah ya musu kaza mushrikai fa kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ce inni lam ub'at la'anan ai ba aiko ni in zo da in rinka la'antar mutane ba a'a walakin bu'istu rahmatan an aiko ni ne in zama rahma ai nasin qur'ani kenan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil wanda ke neman Allah ya shiyar da mutane Allah ya ganar da su ina dai ne musu shi ne ma yake Allah ya shiryar da su shi ne ma yake su shiga aljanna ina dai wanda in ka dubi eh, abu hurairar lokacin da ya zo yake cewa ya rasulullahi daus mun kiraye su za mu zo mu ci karo da hadisin nan gaba mun kiraye su mun kiraye su sun kiji ya alwanzu Allah kamar su mummunar addu'a yace annabi sallallahu alaihi wasallam sai juya ya fuskanci kibla ce sai muka yi tunanin zai musu mummunar addu'a sai annabi ya ce Allahumma hdi dausan wa'ti bihim Allah ka shedar da dau kabilar Abu Hurairah Allah ka zo da su kuma haka akai Allah ya karba din ina amfanin ka tsine mutum Allah ya la'ance shi ya lalace ina amfani riban me kaci babu riba Gara Allah ya shiryar da shi a samu dai duk a tsira tare idan kowa aljanna na da fadi zai yalwaci kowa da Allah zai shigar da kowa cikin aljanna aljanna zai kaci kowa ba a bukatar a tura wani a ce kai kada ka shiga ruwan in ka shiga babu mamaki ka shiga kafin gurin ya cika ba mu samu guri ba a kowa da zai shiga aljannan na zai yalwace mu gaba daya da haka nima ake a kirawo mutane a shigar da su addini su samu shiriya ba su lalace su su halaka ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inni lam ub'ath la'anan walakin bu'ithtu rahmatan sai dai an an aiko ni ne in zama rahama wani zai iya cewa to ai amma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya la'anci wasu eh idan akwai sababi misali waɗanda suka zo suka yi wazari mutane aka ba su zaratan makarantar alkur'ani fiyaju wasu fiyaju zaɓaɓɓu cikin sahabbai suka je suka musu kisan gilla waɗanda sun cancanci a musu da'ani. waɗanda sun sanci ko kuma waɗanda za su kama mummine su rinka wahalar da su suna cutar da su mummine suna son su yi hijira daga makka su kuma sun danne su sai cutar da su suke yi ka kaga wayannan sun cancanci abin da aka musu ne amma kawai mutum ya kama la'antar mutane a idan babu sababi ba a yi ya ce babun nan mam babi wanda zai bayani akan annan mam yanzu kusan mun rufe wancan babin kan la'ana la'ana ba ɗabi'ar musulmi ba ne wanda zai koyi da manzan Allah sallallahu alaihi ya zama mai yawan addu'a yawan addu'a ba mai yawan la'ana ba ko ba don komai ba ya samu ceto ranar tashin kiyama ko ba don komai ba ya zama yin iya zama siddiqi ko ba don komai ba ya zamanto cikin wanda za su yi shaida a ranar tashin kiyama ya samu wannan manzila ya ce babu nan mamu babu wanda zai bayani akan annamimanci annan mai yawan namimanci mai yawan ɗaukan magana yana kai ma mutane da niyan sanya barna ko fasadi tsakaninsu wanda ke son ya ɓata tsakanin mutane ya ɗauki zancen wannan ya kai ma wancan ya ɗauki zancen wancan ya dawo ma wannan shine annan mamu in ya zamanto da nufin a yaɗa ɓarna tsakaninsu حدثنا محمد امام البخاري قال حدثنا ابو النعيم الفضل بن ذكين يا بام الاباري قال حدثنا سفيان ايت سفيان الثوري يا بام الاباري قال حدث عن منصور منصور بن المعتمر الكلامكم عن ابراهيم ايت دغ ابراهيم ابن يزيد النخعي قال عن الحمام دغ حمام بن الحارث بن قيس كان النخعي شيما ايت كنا مع هذيفا ايت وترانا من كسنتي تاره حذيفه بن اليمان رضي الله عنهما da ما da mahaifinsa فقيل له سأك شم حذيفة إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان أكوي وانا متمن دكي كيلا باري قرن عثمان أكوي وانا متمن دكي كيما كنغنو قرن سيدنا عثمان رضي الله عنه a wancan زامنين kenan. an samu wanda yake kai magana ya doki magana ya kai ma wani ya magana ya kai ma sai aka je aka giya ma su bin jaman. kuma in ka duba yanzu abubuwa sun canza yanzu kusan Allah ya sauka wanda ba nan mamu wasu ne ɗaiɗaiku wannan kuma abin da ya kamata ɗalibai su gujewa ne yanzu cikin ɗalibai ana samun nan mamuna cikin ɗalibai ya ɗauki maganin malam kaza malam wani ya kai ma malam wani sai ya jiyo ya ɗauki maganin wancan malami ya kawo ma wannan ya ɗauki maganin wancan ya kai ma wancan ya ɗauki maganin wancan kafin ka ankara sai ka ga an yaki ya barke tsakanin malamai sai ya koma gefe ya yi mirtisi shi yanzu ana kallon fim to nan mam huzaifa yace sami'tu an sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi tsira da aminci Allah ya kara tabbata a gare shi yana cewa la yadkhulu jannata qattat la yadkhulu janna ba zai shiga aljanna ba al-qattatu wanda yake taqsiti al shine wanda zai je ya jiyo maganar mutane wasu malamai abin da suka fassara shi da kenan suka ce wanda zai ji ya jiyo maganar mutane ba tare da sun san ya ji ba zai nabe ya saurari maganar mutane ko ya yi dabara ya fahimci mai mutane suke cewa sai ya kai ma wasu an ce wannan shine alqattat wanda ko zai zo gurinka ya bigi ruwan cikinka ya kawo ma labari sai ka gama zuba ya kwashe ya kai ma wani to shine annamam to wannan hadisin ya zo da la yadkhulul jannata alqattat ya kuma zo da la yadkhulul jannata annamam dan kasancewa da alqattat da annamam tafiyan sa daya babu bambanci tsakanin su yaje haddathana muhammad qala haddathana musaddad musaddad bin musarhad qala haddathana bishr bin al-mufaddal qala haddathana abdullah bin usman bin حسين qala an shahr bin حوشب يجي daga shahr bin حوشب Kola an asma bint yazid sha'ar bin haushab yace na karbo daga asma bint yazid qalat tace qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah kare tabbata a gare shi yana cewa ala ukhbirukum bi khiyarikum shin ba na ba ku labarin mafi alkhairin cikin ku ba mu saurara sai mu roki Allah ya sanya mu cikin su qalu bala suka ce ya rasulullahi ka ba mu labari qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin cikin ku alladina iza ru'u zikrallah su ne waɗanda idan an gansu ana tunawa da Allah wanda idan an ganshi ganin sa kawai sai ya saka tuna da Allah kallon shi kawai saboda irin yadda ya dace da karantarwar Qur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ganshi sai ka tuna da Allah wanda ke su ne mafi alkhairi yace afala ukhbirukum bi shirarikum ba na kuma ba ku labarin mafi sharrin cikinku ba ƙwalu bala ka ce ya rasulullahi ka ba mu labari ƙwala almasha'una bin namima su ne masu yawan tafiye-tafiye suna yawo da annamimanci almufsiduna bainal ahibba wanda ke bata tsakanin masoya za ka ga malamai biyu suna kaunan juna ko wasu malama suna kaunan juna ba za ta ankara ba sai ka ga sun kuma babu ga maciji babu wanda ya jawo haka ce wasu annam almasha'una bin namima masu yawo da annamimanci su ne mafi sharri in ji manzo sallallahu alaihi wasallam almasha'una bin namima almufsiduna bainal ahibba wanda addini na kwadaitar da a samu a haɗa kai a samu soyayya tsakanin mutane a samu ulfa tsakanin mutane shi kuma nema yake raba kawunan mutane albaghuna albura'a'ul la'anata. waɗanda suke neman mutane da suke kubutattu daga sharri suna neman su da al'ana da wahala da sharri da laifuka da zunubai neman su suke da sharri albaguna yana at kenan suna neman alburaa waɗanda kubutattu ne ba masu laifi ba ne, ba masu sako ne, mutanen ƙware ne su waɗanda suna neman su bil'ana da sharri su ne mafi sharrin mutane Su ka wannan abu ne wanda ya kamata mutum ya lura ya iya harshensa kar ya zama mai ɓata tsakanin mutane babu man sami'a bi fahishatin fa afshaha to ga masu whatsapp da facebook da da twitter masu yada labarai man sami'a bi fahishatin wanda ya jiyo an yi alfahasha fa afshaha sai ya yada shi kuma ba shi yi alfahashin ba shi aikin shi bas albasu ne shi yadawa yake yi yana son breaking news ya zama duk abin da ya faru ta gurin shi za a fara ci to wannan ɗabi'a ce mai kyau ko ba mai kyau ba قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن المثنى yace Muhammad bin Musanna ya bamu labari qala haddathana Wahb bin Jarir yace Wahb bin Jarir ya bamu labari qala haddathana Abi yace haddathana Abi yace mahaifina ya bamu labari Jarir bin Hazim ko qala sami'tu yahya bin ayyub yace naji yahya bin ayyub yana cewa yana riwaya an yazid bin abi habib daga yazid bin abi habib an marsad bin abdullah daga bin abdullah marsad ana masa alkunya da abul khair abul khair shi kadai yake da wannan kunya marsad bin abdullah al-yazani قال عن حسان بن قري قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ce an ya tabbata daga Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu cewa Ali ya ce alqa'ilul fahisha wanda yake fadin alfahisha alfuhush zancen da yayi muni sabo wanda yayi muni idan sabo kai sabo yayi muni shi ake cewa alfuhush to alqa'ilul fuhsh alqa'ilu alfahisha wanda yake fadin alfahisha yake bayani wanda zai kai ga aikata alfahisha ko yake lalata zukatan mutane sai da za su zai karkata akalinsu zuwa ga alfahasha alladhi yushi'u biha haka yazo gure na amma yana ji walladhi yushi'u biha ko da wanda yake yadawa da mai fada da wanda yake yadawa fil ismi sawa azlibi dai suke alaikin da suka aikata da wanda ya fada da wanda ya yada innal ladina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fi duniya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wannan ayin kaɗai ta ishi mutum ya yi izina da cewa kai idan fa aka ce an aikata abun barna kada ka zama mai yaɗawa, wani yana ganin a za mu yaɗa ne don a ɗauki darasi ba a ɗaukan darasi cikin yaɗa alfasha ba a ɗaukan darasi akwai wasu sai sa wani lokaci mutumin da bai da ilimi yana son ya aikata alheri sai ka ga abin da zai lalata ya fi alheri zai aikata al'amilu da rairi ilmin kana mai da aksar min mai Yusuf yana son yi gyara ne yana son yayi alheri ne amma ba zai taba dacewa da alherin nan ba saboda jahilci akwai karatun da na taba ji na malam Jafar wasu ina ji da yawa an gani karatu ne na malam Jafar wanda yayi akan tabarruji kan yadda mutane suke sanya mata suke sanya kayan da bai dace ba suke fita da sauransu mutumin nan sai je ɗauko suwa hotuna na mutanen banza ya rinka haɗawa cikin karatun yana nunawa wai da sunan wai wa'azi kenan wannan barna ne wannan ya dace da irin wanda ake ta innal ladina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu suna son barna da alfasha ta yatsu cikin mutane ya za ka yi ka ɗauko mutum na magana Allah da annabi ka ɗauko suwar hotuna na hauka ka haɗa da wa'azi Ai ba wa'azi haka hmm? da haka mutum baya ya yaɗa barna inna ladina yuhibbuna an tashi alfahisha الفحشات بذلنا بشكل الأمة الله يقول لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة سنة عذابا لرأيدي أن الدنيا والاخره والله يعلم وأنتم لا تعلمون سنة إمام البخاري حدثنا محمد اسم محمد قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله عبد الله يعني واليني ابن المبارك قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال عن شبيل بن عوف abdullahi bin mubarak isma'il bin abi khalid yace shubayl bin auf ya ba labari wanda shubayl bin auf mukhadram ne mun tana da mukhadram ko mukhadram wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi imani shi amma bai yayi zamani tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin musulmi mumini amma bai hadu da annabi ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka bai da daraja ta samu as-suhba ba sahabi bane amma kuma ya dan tsara tabi'i kadan duk da a hukunce hukuncin ittisali sanad da shi da tabi'i duk ɗaya suke amma su wani ana ce musu muhadramu to shubair bin auf muhadrami ne qala kana yuqalu yace ana cewa man sami'a bi fahishatin fa duk wanda ya ji wata alfahasha ya yada fa huwa fiha kalladhi abdaha yana daidai da wanda ya fara ta imam bukhari ta haddathana muhammad yace muhammad yace qala haddathana qabisa wannan muhammad shi shima bukhari ne qala haddathana qabisa qabisa bin ukba qala haddathana hajjaj yace hajjaj ya ba mu labari hajjaj bin muhammad al-mistisi قال عن ابن جريج ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال عن عطاء ابن أبي رباح يتي إنه كان يرى النكال على من أشاء الزنا أن كتنشي يرى النكال أنا قلن أي نكالة a yi ukuba shi ne nakal alaman a sha'ar zina kan duk wani wanda ya yada zina ya kulu a sha'ar yana cewa ai ya yada barna ne ya yada alfahisha ya ce duk wanda ya yada alfahisha to ya kamata a masa ukuba ba a kyale shi ba da wanda ya zina dama wanda ya zina yana da ukuba to wanda ya yada yake yada zina cikin al'umma shi ma ya kamata a masa hukuma saboda ya yada ne ya yada alfahsha tunda ai qur'ani ma cewa innal ladina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya to sai a musu hukuma a duniya wal akhirah wancan kuma in sun koma lahira sai su hadu da abin da ya dace da su wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun sannan yace babul ayyab babu wanda zai mai gana akan al ayyab wanda ke yawan suka wanda ke yawan suka yake yawan kushe abu ya rinka يتحدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد إتي عبد الله بن محمد يا بام الأباري عبد الله بن محمد واحد المسندي شيني قال عبد الله بن محمد وعي ونا قال حدثنا سفيان إتي سفيان الثوري يا بام الأباري عن إمران بن زبيان لقى إمران بن زبيان أن أبي نسخة تاياتي أن أبي يحيى haka a gurinku to amma abi tahya ne abi tahya waiwa nuska in akwai abi tahya to abu tahya ne ba abu yahya ba yau abu tahya shine hukaim bin sa'ad wasu na cewa hakim bin sa'ad hukaim bin sa'ad qala sami'tu aliyan yaqul yace naji aliyu yana cewa la takunu ujulan a budura la takunu ujula sai na ali radiyallahu anhu ce yana cewa la kunu ujula kada ku zama masu gaggawa mazayi'a masu yada al'amura masu yada al'amura buzura masu shuka sharri kaga abubuwa uku ne ya hani da gare shi la takunu ujula kada ku zamanto masu gaggawa wani lokaci za ka ga ɗalibi yana da gaggawa abinda wani lokaci abinda matsala in ta faru na? matsala akwai matsala da in ta faru ta soko cikin al'umma malumma sai su kirawo juna a zo a zauna a tattauna a duba ina mafita ina kaza yaya hukuncin abu kaza su ce to kowa ya je sake nazari a dawo a zo a haɗu wani ɗalibin yana jin shi zai yi rubutu a kai kawai ce to ga mafita kan matsala kaza ni ma ga mu a kai ujula ce la ta kuno ujula kada ku zamanto masu gaggawa mutum ya zamanto muta'anni mai bin abubuwa sannu sannu mazayi'a masu yada al'amura duk abin da ya faru a yada duk abin da ya faru a yada a kamata idan abu ya faru a rinka bari ma malamai su tattauna hmm? kamar da qur'ani ya ce menene wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم كما تي إنا أبو يفارو أبر ممالمي duk abin da ya soko ga al'umma na harkar aminci ko na tsoro ko na zama lafiya wanda ya shafi kowa da kowa to kada a yada a mai da shi abin da kowa ke tofa albarkacin bakinsa ciki A'a a bari waɗanda suke da alhakin duba nazari sai a bar su su tattauna natijar aikin su al'umma sai su samu amma ka ga yanzu kusan ba haka ɗalibai jinki ba ko abu na faruwa kowa yana son ya bashi ya bada nashi contribution ne yake so mu muna ta cewa amma kuma cikin addini kadai ake irin wannan abu mas'alolin addini kadai ake ma irin wannan shishigin idan aka ce abu ya shafi kiwon lafiya da sauransu zaga kowa ya bar ma likita a a tambayi likita na taɓa samun wani bawan Allah ya zo yana cewa ya kamata muna zuwa da'awa muna fita da'awa da sauransu na ce kwarai haka ne amma kai kana tunanin kana da ahliyar fita da'awa saboda da jinka na san baka yi karatu ba da jinka na san baka yi karatu ba to dan me za ka fita da'awa ya ai to malamin ba su fita da'awa ne shi yasa su suka ce to bar su fita da'awa tunda malamin ba za su yi ba ce inda zaka ba kanka adalci duk sanda aka ce likitoci sun yajin aiki kana iya zuwa ka je ka ɗauki kaya ka saka ka ce to tun da likitoci ba za su yi aiki ba mu za mu zo na a matsayinsu in ka za ka makanka adalci likita na yajin aiki ka ɗau kayan shi ka sa stethoscope kai maka ka ce to shi kenan tun da likitoci ba za su yi ba mu za mu yi to harkan malanta ya fi wancan haɗari gara a samu wanda ma zai je zo na ce to yanzu shi ka likitoci sun tafi mutum ya zo ya ce shi za a yi mai fiɗa ya ce zo ka zo na ma fiɗa ya ɗoko wukan shi da gatari ya ce wallahi wannan ya fi sauƙi akan mutum ya zo na yana ba da fatawa bai da ilimi saboda zai kai mutane cikin mutane da halaka halakan da ba za su taɓa fita ba amma wannan iyaka in ya fiɗa yanka masa hanji sai ya mutu ba shi kenan ba wahalar abin ya kare a nan duniya ne amma wancan sai ya ɓadda mutane har ran tashi kiyama su goma cikin wuta don haka mutum kare ya zama mai gaggawa mazayiya masu yada maganganu budura masu shuka shari ya ce fa inna min wara'ikum bala'an mubarrihan muballihan ali radiyallahu anhu ya ce fa inna min wara'ikum wallahi nan gabanku. abin da ke jiran ku nan gaba akwai bala'o'i mubarrihan masu tsanani muballihan masu wahalarwa wa umuran mutamahila akwai wasu fitintunu da za su biyo baya mutamahila masu tsawo ruduha masu nauyi wanda za ku kutsa ciki insha Allah za mu tsaya a nan idan Allah ya kai mu sati mai zuwa muna iya tashi akan hadisin ko kuma dai an rage an yi bayani shi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda kuma kuskure ne Allah ya gafarta mini wa sallallahu alaihi wa sallam barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi Thank you. eh dama shekar albani ma ya ishara ya ce akwai waɗanda suka zo da mukallihan almukallih wato abin da zai sa mutane su ɓata ransu wato za su ɓacin rai almukallih abin da zai sa mutum ya ɓata rai yanka a gani a fuskan shi ya abu ya ɓata fuskarsa to shi ne mukallih ya zo haka a wasu nusa صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله